wannan ba karamin nasara ba ce ganin irin gwagwarmaya da shugabannin hukumar kwastan ta yanzu karkashin jagorancin abdullahi diko inde suka yi kamfanonin da ke gudanar da wannan aiki dai sun hada da kamfanin cotecna da kamfanin society general surveillance wato sgs da kamfanin global scan da kuma world fountain wanda su ne kamfanoni na kasashen waje da ke kwasa dubban miliyon naira a kowane wata wurin gudanar da ayyukan da hukumar kwastan din ta ce tana iya yi kamar da shugaban hukumar ta kwastan abdullahi dikko inde ya bayyana mun a fira da na da shi a abuja to alhamdulillah muna mai bayyana mu ga ubangiji allah maɗaukin sarki da iyayenmu da masoyanmu waɗanda suka sa abin nan addu'a har muka kawo ga wannan rana mai ta yau muka samu kanmu cewar mun kwato aikinmu daga hannun turawa za mu ce wanda kamar yadda ake mulkin mallaka dai haka abu ya koma to wannan abu ya faru shekara kusan talatin da suka wuce customs ba su ke aikinsu ba duk abin da aka gani ga takarda rubutawa ake amma insha Allah yau gwamnati ta tabbatar mana da cewar an maida mana aiki na ga hannuna kuma za mu rika yin ayyukan da kowa ke yi to wannan ba karamin nasara ba ce ga Najeriya ba kuma karamin nasara ba ce ga mutanen customs to kamar menene fa'ida ko more da Najeriya za ta ci to na ɗaya dai mutanen nan ana biyan su kuɗi na ƙasar waje waɗanda ba su cancanta a biya su haka ba don aikin mu ne aka ba su kuma ba wacce muka ba mu iyawa ba to riba da najeriya za su ci shine kudaden da ake ba su za ya dawo najeriya ai kusan a kowane wata muna hidda miliyan dubu biyu da kusan ɗari takwas waɗannan wasu kuɗi na duk wata nake gaya maka saboda ka wannan abu an yi shi ka jibi shekarun da aka wuce ana yi ka ga wannan in za a maido da shi a jihun gwamnati zai bajet ɗin wata jiha eh, na ɗaya kenan na biyu waɗannan mutane na ƙasar waje ne saboda haka wani sirri ma na ƙasa akan cewa najeriya ba ta iya yin kaza sai a yi fasa korin shi zuwa ga boda a kawo duk suna iya badawa amma yau wannan information yana hannunmu na biyu kuma cewa kuɗin da ake ba su waɗanda ake suka tsawwala mana su dan aikin da suke wanda mu aikin mu ne aka kwace aka ba su ba mu muhin su iyawa ya mai domin mu shugaban hukumar kwastan ta najeriya abdullahi dikko inda kenan binciken da na gudanar a ofishin hukumar kwastan ta najeriya da ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya ya nuna cewar gwamnatin najeriya ta fara baiwa kamfanonin ƙasashen waje aikin duba takardun shiga da fice na kayayyaki da kuma sa ido a tashoshin jiragen ruwa da na jiragen sama da iyakokin najeriya da ke ƙasa tun zamanin gwamnatin soji ta olusegun obasanjo a shekara ta 1977 har zuwa yau umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya